a duk lokacin da mutum kake duniya kowa ya san sirrin ka to an gama da kai isa idan ma sirri ne da ka yi maganar sirri to bar su ababa guda biyu na farko nafsuk rabbuka wa nafsuk da allah da ya halice ka da kai ya ƙare ba kowa ya kamata ya san abin da kake ciki ba akwai wani ababen da ake ce mai mumtalikatuka shahsiya akwai abu musamman kowa na da wannan abin a rayuwa shine asrarul ta hasa sirrin rayuwanka musamman personalinka akwai shi ka sai mota sabuwa ka sai sabon gida wurin aiki an ƙara maka matsayi kana da adadin dola kaza a banki a nijar ka gina gida kaza a nijar ka sai mota wannan rayuwanka ne na musamman ba kowa ya kamata ka bari ya sani ba ai da na je Nijar na sai mota na gina gida na sai kaza na yi kaza a'a ka kai wannan bar shi tsakaninka da Allah ba wani mutum da ke duniya da bai son sabon abu don Allah a makarantar nan akwai wanda zai ce baya son sabon abu daga hannun ganka kowa na son sabon gida kowa na son sabon mota kai sabon amarya ma kowa na so kowa na son sabon abu a rayuwa to she ka zo kana gaya ma wani sababbin ababen da kake da su a rayuwanka ina da kaza ina da kaza ina da kaza kana faɗa wa mutane ina son ka gane jama'an da kake karantar da su wa'annan abu mutane kaɗan daga cikin su ne suke son ka da yawa ba su son ka amma kai baka sani ba mutane kaɗan da su yi murna su ji daɗin matsayin da ka samu kaɗan ne yasa idan mutum kana duniya idan baka yi karatun mutanen duniya ba to su mutanen duniya su da su kare da kai kana ganin ka samu alheri bari zo in tare in wa in gaya musu a'a wallahi ba kowa zai ji daɗin abin da kake gaya mai ba kowa ba kenan abin da yake wajibi a rayuwanka ka kiyaye waɗannan ababa musamman a cikin rayuwanka jama'a kaga hasada Allah ka raba mu da hasada kaga ido da ake gaya mana gaskiya ne akwai shi kana ta faɗa wannan yana da mugun ido da ya dube ka haka kurin shi kenan an gama da kai wani kuma na abin da kake da shi kan mallaka kana faɗi saboda hasada yana iya anan take ya zama makiyinka a cikin rayuwa shi yasa an ka ce ka rinka adana irin ababen da Allah ya maka na ni'ima kai ta adanawa ba kowa za ka gaya maka Allah ka samu cika da imani akwai wani ababa da ake ce mai mushkila mu da muke zona a makarantar nan kowa na da mushkilarsa ba wanda bai da mushkila mushkila a wurin rayuwa mushkila a wurin zamantakewa na aure mushkila wurin wurin aiki mushkila ne na rayuwa kowa yana da mushkilansa to nasiha na da ni da kai ba kowa ya kamata ka gaya wa mushkilan da kake ciki ba in ma za ka faɗa matsalolinka mushkilanka ka gaya ma wanda zai maka nasiha wanda ka tabbatar idan ka ce mai wani ga halin da nake ciki zai yi maka nasiha mai kyau ka natsu to shi ya kamata ka gaya ma mushkilanka wani na nan lokacin da za ka koro matsalanka da mushkilanka lokacin zai ƙara ingiza ka cikin rami face wanda ka san wannan mutumin idan ina cikin matsala idan ya gurinsa na gaya mai matsala na zai iya taimaka min da nasiha da kalmomi masu kyau wanda zai iya taimaka min ba a son mutum kana kai ƙaranka wurin mutane wanda za ka kai kara ya biya maka bukata shine Allah Allah kadai za ka kai matsalanka a gurinsa ya share maka hawaye sai sa mutum ka kai karanka ga wani mutum wulakanci ne da kaskanci yasa Allah ke magana a hadisul kursi yana cewa ya ibnu adam la tatlubu ghairi wa ana lak in talabtani wajadtani wa in futtani futtu wa fataka kullu shay Allah ce ya kai dan annabi adam kaka nemi kowa ni naka ne idan ka nemi ni da ka same ni in ka rasa ni kuma ka rasa komai a duniya jama'a duk wanda ya samu Allah to ya samu komai duniya wallahi nemi Allah ka samu Allah in ka nemi Allah kuma da ka same shi sai sa Allah ya ce ya kai dan annabi Adam kaka nemi kowa a cikin rayuwanka a cikin matsalolinka Allah ce ni ne naka kuma Allah ce in ka neme ni za ka same ni amma har ka bar ka rasa Allah to komai na duniya kuma da ka rasa yasa jama'a in da mu kai ƙara mu kai kara mu ga Allah subhanahu wa ta'ala dai wanda ka san wannan idan